Yau ne aka kammala taron mata wanda aka yi masa lakabi da suna cewa More Women's in Politics. Kwanaki uku aka yi ana gudanar da taron a fadan birnin jamhuriyar Kamaru wunde Kasashe goma sha biyar ne suka halarci taron. Kasar jamhuriyar Kamaru mai masaukin baki cikin tsarin kundin shari'anta mata na da kaso talatin cikin ɗari walauta ta bangaren siyasa ko ta bangaren gwamnati. Wata wanda ta halarci taron daga kasar Cote ta ce. mukan kasar mu ko kashi goma ba mu da shi amma tana bukatan cewa kasar ta ta yi koyi da sauran kasashe kuma a cikin majalisar dokokinsu ba su da mata sosai haka wata ma wanda ta bullo daga kasar togo ta ce le combat en marche, nous avons des qui a été da à la fin des années 90 en France a été vraiment un tournant considérable pour la représentation politique des femmes. Après, on s'aperçoit qu'il y a plein de difficultés malgré tout, c'est-à-dire que les femmes n'ont pas des postes wannan hali shine kasar mu take yaki da bawa mata hakokinsu domin jerawa da sauran takorinsu maza wajen aikin gwamnati ko na demokaradiyya ta ci gaba da cewa bukatan a dinga bawa mata hakokinsu musamman ma a kasashen nahiyar afirka kasashe ne da ba a kula da mutuncin mata za mu tsaya tsayin daka muga ga cewan mata suna samun hakokinsu a kasashen nahiyar afirka ta daya hannu kuma ministan cikin gidan kasan tarayyar najeriya ne abdulrahman bello dambazau ya kai ziyara a ƙauyen miniwawo jihar arewa mai nisa domin ganin 'yan ƙasar ta tarayyar najeriya da yakin boko haram ya sa su gudun hijira a ƙasar ta jamhuriyar kamaru minista bello ya miƙa wa 'yan gudun hijiran kayayyakin abinci musamman ma kamar shinkafa man girki da sabulun wanka da na wanki har ma da littattafan karatu kasancewan ƙasar jamhuriyar kamaru ta gina wa 'yan gudun hijira ɗakunan karatu da asibiti domin kulawa da 'yan gudun hijiran ƙasar tarayyar Najeriya. 'Yan gudun hijira sama da dubu hamsin ne suke jirgi a wannan ƙauye na Miniwawo. Minista cikin jawabinsa ya ce. Na ɗaya wa gwamnatin Kamaru don a kula da ku. Mune musu godiya don a kula da ku. muna musu godiya za mu ci gaba da godewa kasar ta kamaru wajen irin kokari da take yi musamman ma na taimakawa jama'ar mu da suka bakunce su a birnin cinikayyar kasar jamhuriyar kamarun duwala an samu wata fashewa a karamar hukumar duwala ta uku a unguwan brazzaville yanda bincike ya nuni da cewa samari guda biyu ne amma ɗaya daga cikin su ya sheƙa barzau ɗaya kuma ya samu mummunan rauni a jikinsa amma yana babban asibiti na sojoji da ke birnin duwala domin ba shi kulawa kuma yanzu haka ana tatsan labarai daga bakin shi ta yanda suka yi suka samu wannan abubuwan fashewa ko da ke har yanzu ba wata kungiya da ta ɗauki alhakin fashewa muhammad awal garba muryan amurka daga kasar kamaru